Shugaban Muhammadu Buhari dai ya kwashi sama da sa'a ɗaya yana gabatar da kasafin kuɗin cikin ife-ife na 'yan adawa da kuma masu goyon bayansa na cewa sai Baba Buhari sai Baba Buhari a haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar. Wani abu da ya nuna alamun rarrabewar kawuna ta ɓangaren jam'iyyu manya guda biyu da ke nuna alamun jan daga a gabanin zaɓe mai zuwa. The economy has recovered from recession. Hmm. the efforts to improve public financial management through the comprehensive implementation of the Treasury Single Account. A kasafin na baɗi za a kashe naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari takwas da talatin wanda a ciki ƙananan ayyuka za su laƙume tiriliyan hudu da miliyan dubu ɗari hudu sannan manyan ayyuka za su samu tiriliyan biyu da ɗigo ɗaya ma'aikatan cikin gida ita ce ta samu kaso mafi tsoka da biliyan ɗari biyar da sittin da tara sai ma'aikatar ilimi mai biliyan ɗari hudu da sittin da biyu ma'aikatar tsaro na da biliyan ɗari hudu da talatin da biyar sai ma'aikatar kiwon lafiya mai biliyan ɗari uku da goma sha biyar da ɗigo shida an gina kasafin ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur a dalar amurka 60 za a fitar da ɗanyen mai lita miliyan 2.3 kowace rana. Farashin canjin dala ya zo a kan naira 305 a kowace dala ɗaya. Magoya bayan shugaba Buhari irin su Abdullahi Adamu na son barka a kan wannan kasafin kuɗin. Ina wa Najeriya da 'yan Najeriya barka domin nan kusa ba zan iya cewa ga wani kasafin kuɗi da aka kawo wanda ya ciccibi rigingimar damuwa na 'yan najeriya zai magance su irin wannan kasafin kuɗi ya kawo ba duk abin da zai shafi rayuwarmu ta ilimi ne fuskan hanyoyinmu ne fuskan asibitocinmu ne ko kuma sukan noma ba abin da wannan kasafin kuɗin bai taba ba sai sanata ahmad babba kaita shugaban ƙasar buhari ya bayyana shi ya ce bai da bambanci da wancan domin duk ayyukan da aka ɗauko ne na raya ƙasa wanda za a ɗora ta bisa turba mai dogewa ita ce su ne za a ci gaba gare su kamar harkar sufuri na jiragen ƙasa harkar lahiya harkar ilimi harkokin zaman lafiya da tsaron ƙasa waɗannan su ne suka sa wannan gwamnatin gaba kuma bi izinin ta'ala ya samu kyakkyawa ansuwa ga mafi rinjayen 'yan majalisa. Amma ɗan jam'iyyar PDP daga jihar Taraba, Honorable Rima Shawulu Kwewum ya ce shugaba Buhari bai faɗa wa al'umman ƙasa gaskiya ba saboda ko kasafin kuɗin bana ma kashi ashirin kawai aka aiwatar cikin ɗari kacal. Ai damuwa da muke fuskanta da shi in an gama wannan kasafin yan kawo aka yi passing aka yi approving sai ka ga ba yi wuna ba kansu ba in kin lura 2018 har zuwa yanzu kudin da aka sake yanzu yadda president ya fada da kansa na capital ba kai 20% ba. Sai mai ba shugaban kasa shawara a harkar majalisar wakilai kawo Sumaila ya mai da martani yana mai cewa. To alhamdulillah ya kamata dai ki sani wannan kasafin kuɗi na 2018 bai kare ba har kusan watan biyar ko kuma har shugaban kasa ya sake sa hannu a sabon kasafin kuɗi yana nan ana aiki da shi ɗaya kenan. Na biyu akwai matsala ta kuɗi ruwan kuɗi a hannu wanda kwanan nan ya fito a jaridu ana ƙoƙarin samowa uh, rance ta wata tsari yadda za a ci gaba da ɗaukar nauyin bajet din kuma su majalisa sun sani cewa ba su daɗe da yarjewa shugaban ƙasa ya karɓo wannan rance ɗin ba euro bond ɗin ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya